wannan ita ce mafificiyar wasiya kuma ita ce wasiya Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe wala walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah bayan haka hudu mu ta yau za ta yi magana game da muhimmancin sada zumunta sada zumunta babbar ibada ce sada zumunta babbar ɗabi'a ce sada zumunta babban lamari ne sada zumunta lamari ne mai jawo maka alkhairin duniya da lahira saboda muhimmancin sada zumunta sada zumunta yana cikin abu na farko da aka fara wajabtawa a addinin musulunci tun ba a wajabta salloli guda biyar ba tun ba a wajabta zakka ba tun babu azumin watan ramadana tun ba a wajabta aje a yi aikin hajji ba aka wajabta cewa ɗan uwa ya sada zumunci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari na lokacin da abu mu'awiya ya je inda hirakal shugaban shugaban kristoci yana tambaya ta yake cewa mi wannan mutumin yake yake gaya muku daga makka kake eh wannan mutumin da ya zo mi yake gaya muku sai ya ce inda ba don kada a ce na yi ƙarya ba da karya aibu ce a lokacin ba musulmi ba ne ya ce amma karya aibu ce da ba don a ce na yi ƙarya ba da na yi mai karya don lokacin ina kiyayya da shi amma da aka tamban aka ce me yake umotar ku yace yana cewa mu bauta ma Allah kada mu hada shi da kowa wurin bauta wa ya'muruna bis salati was sirqi wal afafi was sila haka yana umotar mu da sallah yana umotar mu da sadaka yana umotar mu da kamewa da sada zumunta wannan sallah tun kafin a wajabta salloli guda biyar domin sai daga baya shekara ta goma aka wajabta salloli guda biyar bayan an je Isra'i da Mi'raji haka tun farkon da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kira zuwa ga asada zumunta farkon da'awa ta yi wani mutum da ake mu'amur bin abasa radiyallahu anhu ya ce na zo makka sai ni ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin shi ya yaɗu ni ba dan makka ba ne ni ji ana cewa ya zo da wani abu sabo sai na je inda shike sai na ce man ma anta ba man anta ba ma anta kai menene qala nabiyyun yace ni annabi ne sai ya ce mai wa ma nabiyun me yake ce ma annabi sai ya ce arsalani Allah Allah ya aiko ni sai ni tambayi bima arsalaka da mi Allah ya aiko ka qala bi arhami wa kasril awthani wa an yuwahhad Allah yace Allah ya aiko ni domin a sada zumunta domin a sada zumunta domin a kare gumaka a daina bautata musu domin a kadaita Allah shi kaɗai da bauta wannan al'amarin na sada zumunta ya kai da annabi ya yi hijira ya dawo bayan wannan shekarun da ya yi a makka tun babu wajabcin azumi babu wajabcin zakka babu wajabcin hajji amma yana tawa mutane tun ba a haramta shan giya ba tun ba a haramta wasu abubuwa da yawa da aka haramta ba amma ya tashi yana wa mutane magana yana cewa kusa da zumunta kusa da zumunta da ya yi hijira bayan shekara goma sha uku a makka ya yi hijira zuwa madina radda ya iso madina aka fito tarbon shi da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ya zo tarbon shi don ya yi imani da shi da wanda ga wani abin kallo ya zo mu je mu kalla Cikinsu akwai Abdullahi bin Salam wanda yake a lokacin ba yahudi ne bai musulunta ba Ya ce mutane sun yi tururuwa zuwa tarbon annabi zuwa ganin lokacin da ya zo ina cikin waɗanda suka yi tururuwa wajen ganin shi da muka je abu na farko da ya fara cewa shine ayyuhan nas ya ku mutane afshus salam ku yi haɗa sallama tsakaninku ku dinga wa juna sallama wa aqimu ta'am ku ciyar da abinci wanda ke jin yunwa a ba shi abinci wasilul arham ku sada zumuntakku wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah da daddare mutane na bacci tadkhulu jannata rabbikum bi in kun yi haka sai ku shiga aljannan ubangijinku da aminci da jin daɗi sada zumunta matsayi ne ya kai ga Allah yana haɗa shi da tauhidi kamar yadda Allah ya ce a cikin suratun nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba ku bauta ma Allah kada ku haɗa Allah da wani wurin bauta iyaye ku kyautata musu ƴan uwanku su ma ku kyautata musu kyautata ma ƴan uwa da sada zumunta ya kai wannan matsayin wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu mutumin da yazo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna ba ni labarin wani aiki da zai sani aljanna aljanna nake so in shiga annabi ga ya min aiki da zai sani aljanna sai annabi ya ce ta'budullah la tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah kada ka hada shi da komai wajen bauta wa tuqimus salata ka tsai da sallah wa tu'tiz zakata ka bada zakka wa tasilur rahima ka sada zumuntakka lamarin zumunta ya yi ƙarfi ya kai ga cewa Allah da ya tashi sa mata suna sai ya sa mata suna daga suna ne hadisi ya inganta cewa Allah suna ne ar-Rahman da ya tashi sa mazumunta da larabci sai ya sa mata ar-Rahim sai ya sa mata ar-Rahim daga ar-Rahman sai Allah ya ce mata na yi miki alkawali amma tarzina ke zumunta yanzu ki yadda ba an asila man wasalaki in sa da duk wanda ya sada ki duk wanda ya sada zumunta Allah ya alƙawarin zai sada shi ga alkhairin shi wa an aman man ake sannan in yanki wanda ya yanke ki qalat bala tace yayi ya Allah na yarda da wannan duk wanda ya sada ni kai zaka sada shi duk wanda ya yanke ni kai zaka yanke shi sai Allah ce fadhalika laki an tabbatar miki wannan ya tabbata gare ki ya ishi lamarin zumunta girma cewa tana rataye ga al'arshi zumunta tana rataye ga al'arshi kullun tana addu'a in mutum zai addu'a ya daga hannu nai saboda al'arshin Allah na sama yana son addu'a ta ta yi sama ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu Allah ce yayi addu'a ga Allah take tashi ta yi sama ayyukan kwarai da kake na sadaka da sauransu sai su daga ta ta kai can sama inda Allah to yanzu ita a zumunta tana challake ga al'arshi inda ake so in kai ayyukan kwarai in kai addu'a kai sadaka kai aikin kwarai domin addu'arka ta kai can ita ita zumunci sada zumunci ya kai can kuma kullum addu'a yake inji annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa man wasalani wasalahu Allah ya Allah duk wanda ya sada ni ya Allah ka sada shi da alkhairinka wa man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda ya yanke ni Allah ka yanke shi ya ishi lamarin zumunta sada zumunta yana kawo arziki da ci gaba da tafiyar da dukkan wani bala'i wannan an san shi tun kafin zuwan musulunci wannan an san shi tun kafin zuwan musulunci saboda me hadisin da tabbata cikin sahihul bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogo mala'ika jibril ya zo ya sauka samai da ikra aka karanta aka sauka samar da shi ma bai san menene ba da ya ji tsoro sai ya zo inda nana khadija ya ce laqad khashitu ala nafsi lalle na ji kai na tsoro ga abin da ya same ga abin da ya same ni abu na farko da ta fara ce mai wallahi la yukhzika Allahu abada wallahi Allah ba zai taba kaskasta ka ba saboda me innaka latasilur rahim sai ta fara mai kai mai sada zumunta ne a lokacin shi ma kai ne bai san mala'ika jibril ba shi ma kai ne bai san qur'ani ba shi ma kai ne ba a saukar san mai sallah ba shi ma kai ne bale ya kira ta sai da suka je wajen ɗan uwanta ya gaya mai aka dawo sannan aka fara da'awa amma ta sani a yau da gobe cewa duk wanda ke sada zumunta Allah bai zai kaskasta shi ba ya ku yan uwana bayan Allah kowa ya diba ya gani ina yan uwa ne ina yan uwa ne ya sada zumunta da su wannan abin da nana Khadija ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin musulunci ya tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so rayuwa ta ta yi tsawo wata ta yi albarka kai shekara saba'in sai a ga ka shekara ɗari a rayuwa kai shekara sittin kai shekara hamsin rayuwarka ta yi albarka sai ya ce kuma arziki ne ya yawaita yalwa ta yi ta yawaita duk mai son wa'annan abubuwan guda biyu sai annabi ya ce ya sada zumuntar shi sada zumunta babban lamari ne idan Allah zai sada wanda ya sada zumunta ya yanki wanda ya yanki zumunta ya ku yan uwana bayan Allah wani mu ya jiba yan uwanai ya yake da yan uwanai sada zumunta fa matsayin yi ma iyaye ladabi take idan wanda iyaye ne suka rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iyaye ne suka rasu wani ya ce mai ya zan in sada zumunta iyaye na bayan sun rasu sai annabi ya ce kai musu addu'a ka nema musu gafara sannan ka sada zumunta yan uwanka waɗanda baka haɗu da komi da su ba sai ta hanyar su babanka ya rasu ya ba yan uwanka kannanka da yannanka babanka ya rasu ya bayyana nai da sauran yan uwa nai idan ka je ka sada zumuntar su to kamar kawa mahaifinka ladabi ne zaka ka bar cizon yatsa ya wuce yanzu ga wani hanya da annabi ya ce in ka yi haka to kamar kawa iyayenka ladabi ne ya ku yan uwana bayan Allah kowa ya diba ina alaka ta tsakanin da yan uwa nai ina alaka ta tsakanin da makusanta nai yan uwa na kusa da na nesa lokacin da Allah ya saukar da lantana lulbira hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuke so sai Abu Ɗal'ha yana da wata gona da aka ce ma Bairuha yace ya Rasulullah naji Allah yana son mu ciyar ina shaida maka wannan gonan na ba da ita sadaka fi sabilillahi ina ina ina ina fatan Allah ya bani ladatta da abinda aka tanada ga wanda ya bashe ta ta kasance gona wadda ta fi kowace gona a Madina sai Annabi sai alaihi ya ce madalla madalla lalle wannan ita ce dukiyar da aka ci riba wadda ka kawo fi sabilillahi amma ka sanya ta ga yan uwanka ka je ka ba yan uwanka ɗaya daga cikin yan uwa ne da yabba suna haɗuwa a kaka na bakwai kaka na bakwai yau babu wanda ya san wanda suka haɗuwa da kaka na bakwai babu ma wanda ya ɗaukai ɗan uwa kila ma kaka na bakwai an canza yare wani zai zo ya ce hillani sun yi kaza in ka bincika kila kaka ne na bakwai ko hausa bai ji wani zai zo ya ce hausawa sun yi kaza in ka bincika kila kaka ne na bakwai ko hausa bai ji wani kakani na bakwai ba zama mai ne ko ko mi beji wani kakani na bakwai ba haushe ne bejin yarin da yake yanzu saboda mai saboda mun manta zumunta yanzu ba wanda ya san wanda suka hada kaka na bakwai to amma ka san wanda kuka hada uba na daya ka san wanda kuka hada kaka na daya to ya kamata ka same su ku sada zumunta da su in an ce sada zumunta akwai rashin fahimtar da jama'a da yawa ke yi wasu suna ganin da mai kuɗi ake kawai ya ɗauki kuɗi ya bayar ba haka ba ne eh lalle mai kuɗi yana da su abu na farko da ya kamata ya fara taimaka ma su ne ƴan uwanai abu na farko da ya kamata ya taimaka ma su ne ƴan uwanai yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in falil walidaini wal aqrabina Allah ya ce suna tambayar ka mi za su ciyarwa ka ce duk abin da kuka ciyar na sadaka ku fara da ƴan uwa uwayenku sannan da ƴan uwanku ɗan uwa annabi sallallahu ya ce sadaka ga na waje sadaka ce ga miskini amma sadaka ga ɗan uwa sadaka ce da sada zumunta lada biyu ake samu to amma sada zumunta bai tsaya ga basuwa ba kawai Lallai basuwa ɗaya daga cikin hanyar da ake sada zumunta ne Allah ya baka kuɗi Allah ya yi ma yalwa in za zaka sadaka fara diba 'yan uwanka ina wa'inda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ina wa'inda kuka haɗa uba ɗaya ina wa'inda kuka haɗa uwa ɗaya ina ɗiyan ƙanin babanka da wan babanka ina ɗiyan ƙanin mamakka da wan mamakka su suka fi kowa cincinta ka taimaka ma su suka fi kowa cincinta ka basu in ka basu lada biyu ce ladar sadaka da ladar sada zumunta zuwa ziyara shi ma abun sada zumunta ne ka gane ya gane ka kamar yadda bahaushe ke cewa zumunta a kafa take ka tashi ka je inda dan uwanka da jini kawai ka zo ya gane ka ya ji daɗi sada zumunta ba yana nufin kawai a bada kuɗi ba kai ma talaka ya alaƙar ka take da mai kuɗi na cikin gidanku kana yi mai ladabi da ya kamata in shi awanka kana mai biyayya da ya kamata ko kuma iyaka kai mai tu'annuti ka ce baya baku wannan ba daidai ba ne sada zumunta yana nufin ka ɗauka ga ɗan uwanka abin da baka ɗauka ga na waje na waje in yayi ma ba daidai ba irin haƙurin da baka yi to in ɗan uwanka yayi maka ka yi haƙuri annabi yusuf alaihi salam ɗan uwan shi suka jefa shi cikin rijiya suka biɗi kashe shi suka yi komai amma saboda yan uwan shi ne ya ce la tasriba alaikum yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin ku je kada ku damu na Allah zai yafe muku ni kuke neman ni na yafe muku Allah zai yafe muku Allah shine mafi rahaman masu rahama da jinkai haka cikin sada zumunta dan uwanka in yi ma laifi kakka rike shi da tajini ne dan uwanka in yi maka laifi kada a ji ku kotu da yawa aka jin dan uwa da dan uwa kotu akan kwata dan uwa da dan uwa kotu akan abin da bai kai kawo ba su diba yadda annabi Yusuf yayi da yan uwan shi suka nemi rayuwar shi yace na yafe muku Allah ya ɗauko wannan jimla ya sa ta cikin Qur'ani domin ta zama darasi gare mu domin mu yi koyi da irin wannan ya ɗaya daga cikin abin da sada zumunta ya kasance kana jin tausan ɗan uwanka kila wasu ayyuka sun yi mai yawa kana buƙatar ka kama mishi ya ɗaya daga cikin jin sada zumunta in ɗan uwanka bai da lafiya ka kula da shi ɗan uwanka yana da ayyuka da yawa kana iya sa 'ya'yanka makaranta na shi ba su makaranta jawo ka saka ɗan uwanka yana da 'ya'ya ya sa su makaranta shi mai aiki ne da yawa bai da lokacin kai su dinga ɗaukar suka kai su makaranta duk wannan sada zumunta ne duk wani abu da za ka yi wanda zai faranta ma ɗan uwanka ya ji daɗi idan ka yi ka yi sada zumunta kuma Allah zai biya ka don haka kowane mu ya dibi zumunta ta ya sada siyasa ta yi kusa lokaci ya yi da mujirmai suke amfani da ƴan uwa domin su ci ma ƴan uwansu mutunci sai kawai a ɗauki wani sai ya fito sai ya ce ni ɗan uwan wani ne baya taimaka mana na ba party ne dama don ya taimaka muku kuke yan uwantaka da shi duk wayannan ayoyin da hadisai da suka nuna muhimmancin dan uwa ka san in ka tozarta wani daban ne da in ka tozarta dan uwanka ba kada ka biye ma wani dan siyasa ka fito daga ka ce wane dan uwana ne don bai taimako na ni na bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene sada zumunta ya ce sada zumunta ba shi ne ka sada wanda yake sada ka ba tunda dan uwanka ne yana baka kuɗi yanzu zaka bi fati ne yanzu ba dan uwanka dan eh, uwanka ne bai baka kuɗi zaka ba fati ne annabi ya ce laysal wasilu bil mukafe mai sada zumunta ba shine wanda in an yi mai ya rama ba lakin wasila man idza qata'atu rahimuhu wa salaha sai dai mai sada zumunta shine wanda in yan uwan suka yanke shi shi ya sada su ba kamata in ka fito a bidiyo ka ce dan uwana ne bai taba ba bai taba komai ba amma annabi ya ce irin shine in ni sada shi ni sada zumunta don haka ba zan bar shi ba haka mu ji tsoron Allah ta'annuti ga ɗan uwa cin mutuncin ɗan uwa hasada ɗan uwa yi ma ɗan uwa maƙarƙashiya da shari wani yana cikin abin da ke nuna cewa wannan yanki zumunta ne kun ba abu ne na kwarai muna roƙo Allah ya bamu ikon sada zumuntan mu Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya tabbatar da mu akan sunnar shi Allah ya mu lafiya da zaman lafiya ya zauna ya saunar da kasan mu lafiya kuma alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudusihi وثلث بكم أيها الذين آمنوا من إنسه وجنه وقال من عز من قائل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المحجلين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وأمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأن معهم بجودك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم اختار لنا واختار لنا يا رب العالمين وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم